نجي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف الإمام ابن رجب الحنبلي لله mana bayani a علمه ilmoma waɗanda shari'ar في ta soke ba ta kwadantar game da koyansu ba sai dai ta ba da umarni ne ma a nisance su ya kama na waɗancan hadisai da suke bayani akan ilmul ansar muka ce fassara taujihiyya a game da su fassarar da malamai suka yi ana son mutum aka ce shine an ya ta'ammaka al-insanu fihi ba a san mutum ya zurfi a cikin ilmul ansar ya zama bai da wani ilimi da ya sani kawai shi ilimin dangantakan mutane ya sani eh an yi magana ya ce ai a wane a shi ke nan da wa ai da kaza kaza shi ke nan da wani kuma ilimin da ya sani in ba wannan ba to ba laifi mutum ya koyi ilimin nasaba gwaggwadon abin da zai iya sada zumunta da shi to shi ne sai ma ne ce wa kadu wa al-amru bi an yutallama min al'ansa ansabi ma tusallihi arhamu arhamu? umarni ya zo cewa a koyi ilimin nasaba amma gwajen abin da za a iya sada zumunta da shi mutum ya gane da wane da wane suna da dangantaka da shi ba mutum kuma ta kalan dangi ba kada mutum ya kalan dangi eh, akwai kalan dangi ce ai shi wannan din to da mamashi da jikar kakar kishiyar matar kawun shi to uwa su ne uban su ta kaga wannan ake wannan tsanar ke nan to ba irinsa ba mutum ya san ba abin da gwaggwadon da wane da wane muna da dangantaka domin idan dangantaka aka ce za a buga baki ɗaya to abuhumu adamu wal ummu hawa'u shi nan shi ya zama ga baki ɗaya kowa dangi ɗaya ne hannu usratun wahida shi ya zama mu dangi ɗaya ne ga baki ɗaya to amma nan ka'idan musulunci sai ya yace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to mutum ya san qaba'il ɗinsu kuma ya san shu'ub ɗinsu sannan ya san asha'ir ɗinsu ashira ya san su ya san al'a'amam ɗinsu ya san abna'ul a'amami ya san akhwal ɗinsu ya san abna'ul akhwali ya san ammat ɗinsu ya san abna'ul ammati da basul ammat da banatul khalat duk da khalat duk mutum ya san danginsa zawul arham ya san su ba laifi ba ne wannan daga cikin malam ya ce min hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu min ansabikum ku koya daga cikin ilimin nasabarku ba ta siluna bihi arhamakum abinda za ku yi amfani da shi wajen sada zumunta mutum ya san dangansa ba daidai bane ya ba ku labarin wanda ya bin labari da kansa suka haɗu da wani ɗan uwansu bai sani ba suka yi tisibar suka yi katilan makulan ya bige shi ya bugai aka yi zage-zage aka yi cin mutunci a hanya dukkan aka raba su ashe gida ɗaya za su je a kano suna zuwa sai suka yi arba a gida ɗaya wanda ya kalli wancan wanda ya kalli wancan da bakin shi ta jin labari wanda abin ya faru da shi so da la ya arifu na kai fa nasabahu kaifa yasilu rahimahu to ana son da masu ma'rifatul ansab حسب ما توصل به الأرحام أخرجه الإمام أحمد والترمذي كما حديثي صحيح وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا ibn zanjawai yana ɗaya daga cikin malaman da suke da rubuce-rubuce na hadisi kuma musnadai ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum thumma intahu wannan riwaya ce da ifiya ta'allamu min ansabikum koya daga cikin ilimin nasabarku ma tasiluna bihi arhamakum abinda za ku iya sada zumuntarku da shi sun intahu daga nan ku tsaya idan ka gane wana ɗan uwanka ne kuna da jini kuna da jiki na jini da shi to shi kenan kada ka ce kai kuma fita kai ilimin dangantaka ka koya kawai wannan ka kenan wane farfesa ne a wani ilimi ai genealogy shi kenan fannin shi wa ta'allamu min al-arabiyyah ma ta'rifuna bihi kitab Allah sunnatahu ku koyi larabci ba gudan abin da za ku san littafin Allah da shi sun manta sai ku haka nan al'arabiya nan na nufin nahawu a zamanin manzon sama akwai ilimin nahawu babu ilimin nahawu ilimin nahawu an kirkiro shi ne bayan annabi sallallahu alaihi sallam ya rasu da shekaru in riwayoyin da ake dangantawa cewa sai dina ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya kirkiri ilimin nahawu in sun inganta kaga tsakanin nahawu da ilimin da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallam kusan shekaru 30 talatin ba wani abu domin waɗannan riwayoyin da ake danganta duk wasu su akwai maganganu a kansu yan shi'a sun yi tasiri a wajen a cikin ilmoma da yawa daga ciki har da waɗannan riwayoyin da suke bayani a kan kan kirkiro ilimin nahawu da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ta'allamu nujumi النجوم ما تحتدون به في ظلمات البر والبحر sun انتهوا sannan ku koya daga cikin ilimin taurari Mata ta nuna da fi zulumatil bari wal abin abinda za ku iya shiryatuwa da shi a cikin jiffai na da tudu wal da kuma abin eh, kogi teku sun manta ku daga nan kuma sai ku tsaya haka nan a kan taurari an ga tauraron tauraro a nan gabas to in ka ga tauraro kaza da yana nuna nan gabas kenan in ka ga tauraro kaza to wannan na nuna kudu kenan akwai tauraron gabas akwai tauraron kudu akwai tauraron arewa to waɗanda samu madaukakin sarki ya sa su kasan waɗannan ilmomin sukan yi amfani da su wajen gane alƙibla sukan yi amfani da su wajen gane hanya sukan yi amfani da su wajen gano lokuta da kuma canje-canjen yanayi to irin wannan babu laifi a koya ilmin nujumi littafiyar kenan babu laifi a koya ya halatta aka koyi wannan to sai a kame وما ظن الرواية ce da ifiya وفي إسناد روايته ابن لهيئة أتكين إسناد وانا الرواية أخي ابن لهيئة ابن لهيئة كما لمن حديث سنبع فاش وخرج أيضا من رواية نعيم ابن أبي هند قال قال أمو تعلموا من النجوم ما تحتجون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تسلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا haka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ta'allamu minan nujumi ku koya daga cikin ilimin taurari ma ta hata duna bihi fi barrikum wa ba'rikum abinda za ku samu shiriya ta sanadiyyar sa fi barrikum a tudun ku ba'rikum da kuma kogin ku ku eh to a koyi wannan sun ma'amci ku daga nan sai ku kame har ku ce za ku ci gaba da kuma ilimin tawari daga nan kuma mutum ya fara bokanci ya fara share kasa yana zanawa yana sharewa yana share zanawa yana sharewa shi kina sai su ce ai kaza za a yi eh. yanzu wani wani kirista ran nan wai fasto ne wai ya gano majalisa shi zai sake komawa jaje shi zai sake ci amma kuma cikin abin da ya gani to ya gano wasu daga cikin gwamnonin pdp za su yi asara kujerunsu wai ya gano ya yi mafarki ya gani an nuna mishi duk waɗannan da kake ganin su mafi yawancin shugabannin nan namu wallahi wa ma yu'min aktharuhum billahi illa hum mushrikun wallahi wani yake ba da labari babba ne cikin 'yan siyasar najeriya ya ce wallahi mun san abin nan ba kyau amma fa dole ne ne sun san tsafin nan ba kyau amma fa dole su tsafi وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم sannan ku koya daga cikin ilimin nasaba Mata ta nuna da biyi arhama kuma abin da za ku sa da zumuntanku da shi idan kuka koyi wannan to su ma amsi ku ko shi ma ku bar wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa'i sannan a cikin dangantaka ku koyi ku san waɗanne mata ne suka halatta a gare ku wa ya haramu alaikum waɗanne matan ne kuma suka haramta a gare ku ku san matan da suka haramta a gare ku minan nasabi ku san matan da suka haramta a gare ku minan raba'a sannan kusan matan da suka haramta a gare ku min al-musahara kusan matan da suka haramta a gare ku ta sanadiyyar nasaba mamar mutum kakarsa an wasayarsa yarsa jikarsa innarsa gwaggwansa duk waɗannan ba zai aure su ba har abada to haka nan mata ta shayarwa matar da ta shayar da mutum da mamarta da ƙanwarta da yarta da yarta duk su ma sun haramta a gare shi sun haramta a gare shi sannan sai kuma minal musaharati shirkuntaka su waye suka haramta a gare shi ta sanadiyar shirkuntaka su ma ya san wannan yanzu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sun mantahu daga nan ku tsaya nan hakku ta ta'ammuki a cikin waɗannan ilimin ku kalli kuma gabata su abin da suke suka ɗauka ke kuma da ya ce wata allamu min al-arabiyyati da isnadin da'ifi ne min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitab Allah sun mantahu yanzu larabcin da wasu suke koya har su zama farfesa ne amfani shi a cikin musulunci har a samu wani jari'i wai larabci ya karanta farfesa ne sai wai ba ilimi a su sai su fi ƙwar'ani ilim wai ba ilimi a cikin alƙwar'ani irin sai ya buga musu na anil mai a za huwa ilim? ilm wa yas'alunaka na mahid wai wai wai wannan ne ilimi amma idan ka kawo masu ka ce eh ai kala abqad fi abqaliyati khalid eh, sai ya girmama ka aqad ya fi qur'ani kaga yin wannan ne amfanin larabcinsu. larabcin da bai tuna nama musulunci komai ba illa ma kana mi'walan li hadam al-islam an yi amfani da shi a matsayin guduma wajen rusa musulunci irin su larabcin su da Husaini ne tsina nama musulunci wanda suka yi tuhuma al-Qur'ani suna tuhumar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya su larabci ne me ya amfanin larabcin irin waɗannan babu alkhairi a cikinsa ai ba da dan ma ƙwar'ani ba ne larabci bacin alƙur'ani ne larabci Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi larabci ya fifita shi ne saboda ya san da alƙur'ani da shi amma ba da dan haka ba to la farqa bainal arabiyyati wa sa'iril lughati yasa duk lokacin da zaka bayani akan fa'idar koyon larabci kada ka kara kai ka rage ka ce saboda fahimtar musulunci daga nan ka tsaya nan wanda ya yadda yadda wanda bai yadda kada Allah ya ba shi ikon yadda in dai larabci fa'ida ta wuce wannan fa'ida to duk wata fa'ida fahimtar musulunci ita take sa a koyi larabci a iya nahawu a iya sarfu ba daidai ba ne kana masanin addini amma ba larabci ɗan jawabi da za a ga so mutum ya zo ya na 'yan ta ya ta zufa ya dige siba wai can ya dige siba wai can hmm? an yi wata hudu ba a nan garin aka yi hudu ba wata rana aka rika faɗin abin nan yi uku wanda aka ba ɗaya ne ويجب على عليهم أن يرسلوا أبناؤهم أبنائهم أبنائهم إلى المدارس أبنائهم أبناؤهم أبناءهم إلى المدارس وأولادهم أولادهم to kaga irin wannan shine fa'ida koyon larabci ko bai yi dan a ko ɗaya ba to kaga irin wannan ke duk wanda yake karantar larabci ya sa a ta kenan zai koyi larabci ne kamar yadda mustafa sadiqun rafi'i rahimahullah ɗaya daga cikin wanda suka kara larabci a wannan zamanin a al'asrul hadith yake cewa inni la'alam annani rasulun mab'usun min Allah li udafi an al arabiyya ina sanar da ku ni manzo ne daga Allah da ya fito da ni domin in kare larabci kuma ya yi ba kuskure a cin maganarsa har bai ci an mushi wahayi ba Allah ya fitar da shi domin ya zo ya kare larabci kuma ya kare larabci su dawon sai na ba su ji daɗi a wajensa ba kuma kurma ne kurma mustafa sadiku za ta yi ba kurma ne shi ne wani yake cewa faɗa tsakanin kurma da makaho shi Allah ba wuce ni makaho shi kuma mustafa sadiku za ta yi kurma aka haɗe aka yi bugawa eh. Allah ka da ɗa Hussein وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقة sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka ruwaito cewa ku koya daga cikin ilimin taurari mata ta arifu da hilkin lata wasanni abinda za ku iya gane alƙida da kuma hanya da shi in kuka koya a cikin ilimin taurari wannan ba laifi wa kana an-nakhai la yara ba'sa an yata'allama ar-rajulu min an-nujum ma yahtaji bihi al-imam ibrahim an-nakhai tabi'i rahimahullahu ta'ala baya ganin laifi an ya ta'allama rajulu mutum ya koya minan nujumi daga cikin ilimin taurari ma ya haka bibiyi abinda zai iya samun shiriya da shi shiriya hanya wa rakhasa fi ta'allumi manazil al ahmadu wa ishaq al-imam ahmad bin hanbal al-imam ishaq bin rahawayhi dukkaninsu sun so a babu laifi mutum ya koyi manazil al-qamar eh qur'ani ai ya ce wal ƙaddar nahu manazil hatta ada kal urdun al manazil din nan manazil ne guda takwas. manazil ne guda takwas. to babu laifi al-imamu ahmad bin da Al'imamu imamu ishaq bin suna ganin babu laifi mutum ya koyi manazilul kamar din nan babu laifi domin ana amfani da su domin sanin hanya ana amfani da su domin gane alƙibla sannan wa ya ta'allam min asma'in nujumi ma ya bihi sannan mutum ya koya daga cikin sunayen taurari abin da zai iya samun shiriya ya san hanya da shi amma wakari hakatada tu ta'alluma manazilil qamari amma al qatada al qatada almajirin wa al sayyidina Abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace yana ganin bai da amfani mutum ya koyi manazilil kamar. ولم يرخص ابن أيينة فيه ذكره حرب عنهما شيما الإمام سفيان بن أيينة تابع التابعي ببادة sauƙi na game da koyon manazilin kama daga nan bane wasu ke koya daga ilimin hisabi sai kuma mutum kawai zama boka duk mafi yawancin mutanen da ake ci musu alabiya in cikin gari kaji mutum ana nuna ana cewa alabiya alabiya sharri ne fa alabiya sai a tsaya nan alabiya da alabiya bukata to ba ma sai an ƙara bukatar ba kai alabiya to bokaye ne yara ne wasu su wallahi ina rantse muku da Allah wasu su ko iziya ba su yi ba suna fara irin wannan bige-bigen shi kenan da su da karatu har abada shi ke sai yan mata su fara zuwa wajen su neman sa'an miji shi kenan nan ana nan yan siyasa su fara zuwa shi kenan mutum ya zama na kasar guman boka aljani ya ba shi sharaɗin kai riƙa talla, shi ke aljani ya ba shi sharaɗi ya ce ya zama ɗan luwaɗi aljani ya ba shi sharaɗi ya ce riƙa rubutu da rubutu alƙur'ani da haila wallahi abin da ake a najeriya ke ba damuna nan ta ƙi ta sauko to al'imamu qatada tsoron haka ya ce kwata-kwata ma maganin bari ka a fara maganin bari a fara bashi yanzu akwai malaman da idan za ka koyi rabon gado a wajen sun sai ka yi hisabi sai ka koyi ilimin hisabi to idan ka san a zuciyar ka da hisabi sai kuma mutum ya wuce ya wuce matsayin hisabi ya tafi ya shiga babin iqabi to ya bari idan za a koya maka ta hanyar plus da minus da fraction da ratio a san waɗannan lissafe-lissafen masu sauki ka iya a raba maka gado ka san wake da nisfi ka san wake da rubu'i ka iya haba da maza shi ke kada ka ce sai ka yi hisabi ka san manazilul qamari ka san waye ka san waye kamar وحرب الإمام حرب يا أمتا دقاريس وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلل هروب عديد laisa lahu inda Allah khalaqu al-imam tawus babban malami ne tafsiri shi ma ko yace rubba nazirin kan nujumi so da yawa akwai mai bincike game da ilimin taurari wa muta'allimin hurufa abijadin da kuma mai koyon harfofin abajada abajada hawaza hatsaya kalama sai waɗannan su ne alƙalman hisabi da ake amfani da su wajen koyon hisabi kaga abaja da hawa da haɗaya su ne za su baka unit gidan unit kenan ba na wakilta ɗaya ba na wakilta biyu ja na wakilta uku da na wakilta hudu hawaza ko ha na wakilta biyar ga suna haka kai karshe to su ne gidan unit kenan to sai gidan 10 sai gidan kuma 100 ce gidan thousands sai eh, abin nan al al'asharat almi'at al'ulus to su ne haka ake bugawa to shi ne yake cewa wa muta'allimin hurufa abijade da mai koyan harfan nan da Abadada? so da yawa laisa lahu inda Allah khalaqut so tari ba su da rabo a wurin Allah domin za su cinye rabonsu na duniya za su karɓar mai hulwanul kahin ko za su karɓar na goro na goro da za a rika ba su su yi bugun kasa su tsafi shi ke nan خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شيني شيني شيني sai mu tsaya nan tashi sai mu ji bayanin da malam zai a game da wannan bayanin da suke na rubba nazirin kin nujumi wa muta'allimin hurufa ajijadin laysa lahu inda Allah khalaqun to za mu ji al-imam ibn rajab alhambali wani irin taujihi zai ma wannan bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara fahimtar da mu Allah mu da kuke zaki ya sanar da mu ilimi mai amfani ya tsare mu daga ilimin da ba shi da amfani sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in